J-Town boys, man. Yeah, Mazaji. Featuring Ahmed S. What's up, man? j boys, Come on, wannan na zuwa na kala wallahi kawai na ganki ne maka bayani wannan dai ba ma da farko ma dai ba dan kasar nan ba dan kwallo ne ya riga ya saba da buga kwallo shi sake yana ina wata ina wata eh ba kasar ne yake zaune ba dan Chelsea ne da kina kallon kwallo da yana tsayawa ma zaka gane kuma ne wannan duk cikin sanin Messi ah Messi Messi Messi Ah. kina kallon chelsea club din chelsea in kika duba yake ki gama shi da yake fitaccen dan kwallo ne jason shi ma daban ce mun zo cewa ne su ne ce a tsaya ba ki ga da muka gota ba sannan muka dawo me eh, shi namba yake buga eh namba shi namba shi ba bashi namba ba da yake wasu ta yi yawa no namba daga kinta kika ce no namba no namba shine ne best player yanzu a duniya wanda ake yi ba shiga Messi ne ma yake shi Messi na kwallon ah! Messi ah, Arkeli Hello Arkeli Shaki Arkeli Ana na ana A ba lokaci, ba lokaci. ina tare da wata bef fina ne to ga na karatu a ƙasar waje me ya karanta <laughs> eh shi ne jam jam ya ya ya kuma da kike ganin shi a Najeriya yake gani baban shi kuce ne domin shi ya karantar da Musa a <laughs> ah, na karatu a germany na koma france na je ethiopia na fita lagos eh, ya sunan kasa nan da na koma togo togo togo <laughs> a ke bai ke karanta ne kuma ina kika karatu Hey. <laughs> Eh. me ke garin da Allah yau wani saboda kin san amma wannan ah, waje a banza kamar ya amma ya a ah, ah, to kina ko mu koma gefe a a mu je bari Allah ka san matsala ce mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu kana ji na to je ka ban nasu muje muje muje muje mana mu koma ke ko ke wannan ma ce a fada suke fada suke eh? fada suke Allah ni ni ne ni ne ni ni Allah wata bala Baba, Madri, daidai o shi ke shi ke yawa eh yan maula yan maula an ba shi an ba shi na na ba shi sadaka dala biyu na ba dala biyu dubu dari ko eh dala ya an so duk da na ga ku dama kun ga garin ku bugun sanyi kun so sai wani ta tsotsa kuke wanda dakikancin ku waya ga yanku ana karanta jan. ba za ki gane ba eh a can kasar waje can kasar waje dala ku dala ku tun baki dala gara ga ku tashi ku dauki wannan ku je ku yi ba miki magani duk kun zo a to matsaya ciya ci ya ciya ci Allah ana mun ki da arziki kina guduwa kai ka fa gane komi wannan da ganin ta yi boko mazaje